الرحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara muna bakwai ga watan bakwai shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida ala rama ko zaka tuna mana inda muka kwana faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alayhi na'am inna allaha ghafurur rahim bayan Allah madaukakin sarki ya fadi hukuncin barawo a musulunci hukuncin barawo a shari'a ta addinin musulunci sai Allah ya ce faman ba min da zulmi wanda ya tuba bayan zaluncinsa da ya yi zalunci sai ya tuba da barawo ne eh? ya saba sace kayan jama'a daga baya imani ya zo masa da imani ya zo masa sai ya tuba bayan ya tuba kuma wa asulaha, sannan ya gyara laifinsa ya gyara halinsa to fa inna allaha ya tubu alaihi allah wato zai karbi tubansa ya ce allah inna allaha gafurur rahim lalle allah mai gafara ne sannan mai jin kai ne idan ya yi wannan tuba kamin a kama shi to muna fata allah ya karba idan an kama shi kamin a kai shi gaban alkali ya tuba idan mutane suka ce sun yafe masa to shi babu hukunci a kansa sai neman gafarar ubangiji ba za a yanke hannun shi ba amma idan an je gaban alkali ko ya tuba za a yi mai za a yanke hannunsa ina fata an gane wannan to da aka ce allah zai gafarta mashi abinda allah zai gafarta masa shine haƙƙin da ke tsakaninsa da Allah haƙƙin da ke tsakaninsa da Allah amma haƙƙin waɗanda ya saci kayansu waɗanda ya me ya saci kayansu to su haƙƙi shine mai da musu kayan da ya sata idan kayan da ya sata suna nan sai ya mai da me sai ya mai da musu kayan in suna nan ya mai da su kamar yadda suke an gane wannan idan babu kayan sai ya nemi yafewarsu idan suka ce sun yafe shi ke na magana ta kare su ma babu ke tsakaninsu da Allah idan babu kayan kuma babu hanyar da zai iya biye nemi yafiyarsu to sai ya ci gaba da tuba ga ubangiji ana sa rai ranar tashin alkiyama Allah zai biya masa ana sa rai Allah maɗaukin sarki zai biya masa a ranar tashin alkiyama saboda haka barayi wannan kofa ce kuka samu a wajen Allah Allah ya ba ku ikon tuba mu ma ya ba mu ikon tuba daga laifuffuka mu gaba daya sai Allah madaukin sarki ce mai a gaba da ramma anna Allah lahu الله samawati wal ard yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. والله على كل شيء قدير to shi bature yana ganin bai kamata a yanke hannun barawo ba bai kamata a yanke hannun barawo ba menene hujjarsa ya ce to mutumin nan da ma hannuwansa biyu ya gagara ci da kansa sai da ya sata to sai aka yanke masa daya wannan ya karasa na kasa shi kenan an gane tunani irin da bature wai yana da hannu biyu sai duk da haka ya gagarci da kansa sai da ya sata to idan aka yanke masa hannu daya ya kara jefa shi cikin matsala saboda haka hukuncin yanke hannu sai suka ce is repugnant to natural justice equity and good conscience wai wannan ya saba wa natural justice wato wata ka'ida ce bature ya saka doka sai ta tsallaka wannan kamin a aiki da ita saboda haka shari'a musulunci ba ta yi fasi recognizance test ba a ce ce a masa bulala ko a jefe shi saboda ya yi zina bature yana ganin wannan an yi ba a yi daidai ba me yasa yake ganin ba a yi daidai ba ya ce to me ya zafi matan da amincewarta mijin nan da amincewar shi ai abin da suka haɗu suka yi sunan shi soyayya ya saboda mutane sun yi soyayya za a ce a musu bulala ɗari ɗari ko a kashe su shi a wajen bature na ganin cewa wannan ba a yi adalci ba abinda suka yi soyayya suka yi daga soyayya sai kisa shi yasa bature yake kiran zina da love yake kiran zina da me love in yayi zina wai yayi make love ne in sun yi zina suna zina zai a just make love ina fata an gane wannan bisa wannan ne bature shi sai ba da ka'ida yanzu idan ka ɗauko penal code wacce ake ce kundin laifuka na arewa menene sakamakon mazinaci a ciki su ka abinda suka ce whoever being a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe that such person is not his wife and such sexual intercourse is not amounting to the offense of rape shall be liable to imprisonment which may extend to three years or with fine or with boss full stop wannan wata aya ce a cikin penal code mecece aya ce a cikin penal code wai duk mutumin da addininsa ko ɗabi'arsa ko al'adarsa ta haramta masa yin zina addininsa ko al'adarsa ta haramta masa yin zina idan addinin ko al'adar ka bai haramta maka yin zina ba ba za a yi punishing ɗinka da wannan provision ɗin ba sai ka zama subject to any native law in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense wai zina ita ce aka sawa suna mai daɗi extramarital sexual intercourse to wai idan ya je zina da matar da ya san ba matar shi ba ko akwai dalilan da ya kamata a ce su gamsar da shi ya gane wannan ba matar shi ba ce sannan ba fyaɗe ya mata ba domin bature ya yi da fyaɗe laifi ne ya yi da fyaɗe laifi ne ba fyaɗe ba to wannan mutumi abinda za a masa shi ne a ɗaure shi ɗaure shekara uku ko a masa tara ko a haɗa masa duka biyu idan kana karanta ɗauri da tare a fidar code abin zai baka dariya ana iya cewa ɗaurin shekara uku sai a ce ko taron naira ɗari biyar ko taron nawa naira ɗari biyar kenan alkali yana iya zuwa ka yi zina da 'yar mutane an kawo ka gaban kotu alkali ya tambaye ta ce ke yarinya ya sunanki ta ce ta sallah ta sallah eh, da ƙarfi ya miki ko da yaddarki ta ce a da amincewa ta sai ce to bisa tsarin kundin laifuffukan arewa sakin layi na 223 karamin kashi cikin baka na zartar maka da tare naira 500 shi na an gama ya sha ta masilla a banza Allah ka gafarta mana to ko daurin ma da aka ce daurin shekara uku cewa kai which may extend duk sanda aka samu kalmar may a penal court an ba alkali zaɓi ne kadda ya wuce shekara uku amma yana iya yin ƙasa da haka yana iya me yana iya zama shekara biyu shekara ɗaya wata shida wata biyu kwana bakwai gwargwadon abin da yake ga dace a yi saboda haka ba doka ba ce shi bature ganin sa in kai zana soyayya kai idan ka yi sata to ai ma hannunka biyu ka gagara ci da kanka sai da kai sata to idan aka yanke maka hannu ai an ƙara matsala ne ba wurin matsala aka yi ba sai Allah ya ce kai ku saurara da Allah yana kafa doka ku zo kuna ta wani kame kame kuna ga ba ai gaskiya ba ba ai adalci ba alam ta alam anna laha lahu mulku samawati wal ard ba ku san Allah madaukin sarki mulkin samai da ƙasa din nashi bane mulkin sama da ƙasa na waye da mutumin da hannun nashi dun nawaye waye da kafar da kunnen da hancin dun nawaye waye ba Allah Allah ya masa su a banza man Allah ya ce a yanke su waye sai ya sa baki balle Allah ya ce a yanke wannan Allah yana musu barazana ne su gane wanda ya kafa wannan dokar Ba shi ya halicci wanda yake hukuncin a kansa saboda haka bai kamata ka sa baki ba menene hikima da ta sa aka ce a yanke hannun wanda ya sata yanzu haka nan baka ji ba baka gani ba saboda ina jin haushinka na sa a dana datse ma hannu in kai kai kotu sai an biya ka diya kun san diyar da za a biya wanda aka sare wa hannu za a biya shi rabin diya ne rabin me diya diya dinari dubu nawa ne rabin dinari dubu dinari ɗari biyar wannan shine farashin hannu guda ɗaya a musulunci farashin hannu ɗaya a musulunci in aka datse maka hannu abinda za a biya kenan amma idan hannun ta zama amintacciyar hannu ba ɓarauniya ba amma daga lokacin da hannun ta zama barauniya ta je ta yi sata to yanzu farashinta ya faɗi a kasuwa da farashinta dinari 500 yanzu farashinta bai kai dinari ɗaya ba yanzu farashinta bai kai rabin dinari ba yanzu farashinta bai kai ɗaya bisa uku na dinari ba yanzu farashinta rubu dinar 1 over 4 of dinar saboda ta zama barauniya ta zama barauniya ina fata fahimci wannan saboda a tsare shi yasa wani malami yake cewa himayatu dami a galaha wa arkhasaha khiyanatul mali fanzur hikmatal bari saboda a tsare jinin dan adam ka zubar da jinin dan adam a banza sai aka sa mata tsada in ka datse mun hannu guda ɗaya aka je alkali abinda zai ce kawai a a datse ma hannu in na ce na yafe a biya ni diya domin akwai wanda an ce za a biya ko nawa ne sai ya datse maka hannu shi kudin ba matsala bane ya biya shi yasa option na farko a datse hannun shi idan kai kace kayi afuwa kada a datse sa a biya ka diya to sai a biya ka rabin diya a baka dirhami abin nan dinari 500 saboda a kare jini dan adam kada a yi wasa da shi saboda a tsare dukiyar al'umma kuma idan ta zama ha'intacciyar hannu da tana iya cutar dukiyar al'umma Allah madaukin sarki ce a zubar da farashin ta ƙasa warwar farashin ta ya koma rubu dinar farashin ta ya koma dirhami kwara uku Allah ka gafarta mana Ya yace fanzur albari. Ka ga hikima irin ta Allah madaukakin sarki shi alam ta alam nan Allah lahu mulku samawati wal ard Allah yace azibu man yasha wa liman yasha yana azabtar da wanda ya ga dama ya gafarta wanda ya ga dama in ya ga dama baka yi laifi ba ma ce ka tafi wutar jahannama wa isa ya hana aljanna da ce zai baka ba falalarsa ce. falalarsa ce kana jin sallah kace ta kai abiya aljanna da ita sallaka awa 24 kana cin tuwon Allah kana shan ruwan Allah kana shakar iskar Allah kana taka kasar Allah kana kusa da amarya wacce Allah ya halitta ƴaƴanka na gigitawa kana jin daɗi duk Allah ya halice su karkashin sama inuwar Allah awa 24 sallolin da aka guda biyar duba su wuce awa ɗaya ba sallolin biyar da ake sun fi wuce awa ɗaya ba su wuce awa ɗaya sallah asuba ana iya gama ta aminti sha biyar a zahar ana iya gama ta a minti sha biyar la'asar ana iya gama ta a minti goma magariba a minti goma isha a minti goma gaba ɗaya sallolin ana iya yi su awa ɗaya kana jin su ne za su baka aljanna ba su ma biya iskar Allah da ka shaƙa daga nan duniya ba balle a je maganin me za a biya ka in an ce a yi lissafi ruwan da ka sha kaɗai ci sai biyu gyartai saboda kan Allah ya doka ku daina yi wa Allah kankan ba ku daina yi wa Allah karambani kuna cewa ba ya adalci ba ta yi tsanani duk inda ba a sa dokar Allah ba sai kaga matsala ba ta tsaya ba ta karewa Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai Allah ka gafarta mana dirhami 500 naira nawa kenan abin nan dinari ba dirhami ba dinari 500 nawa ne nawa ne diya ta bana miliyan 30 da nawa miliyan 29 miliyan 30 ba da ito a raba miliyan 30 ba da kashi biyu miliyan 14 da rabi ya zama miliyan goma sha hudu da rabi shine farashin hannu idan aka sare maka shi kace ka yafe to sai a baka miliyan goma sha hudu da rabi ka je ka dan rinka dan shan farfesu haka kana dan taba indomi da kwai kafin ka abin nan ina fata an gane wannan Allah ka gafarta mana to bi Allah ya ce a gaba larama ya ayyuhar rasul la yahzun كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم نعم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم حديث يا إن كنت دقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام أحمد ابن حنبل da imam muslim da abu dawud sun ruwaito hadisi da isnadi zuwa ga bara ibn azib zuwa ga bara ibn azib wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bayahude bayahude ne an shafa mai toka a fuska bakin tukunya da bula an mai bulala gashi an an masa dodo an shafa masa abin a fuska maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan fa aka ce zina yayi muka masa haddi inji yahudawa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda kuka gani kenan a cikin littafin ku haddin wanda ya zina shi kuka gani a cikin attaura suka ce kwarai shi muka gani a cikin attaura sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wani malami a cikin su masanin attaura ya ce na haɗa ka da girman Allah wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa wannan hukuncin da kuka yi wannan mutumin shi ne a rubuce